domin ban taɓa kawowa raina maza na damuwa da al'amuran mata ba duka haka kuke kun fiye san kanku wannan a jininku yake don haka kada ka sa wa ranka tunanin zaka biya ni domin baka da abin da zaka biya ni ko da a ce a zahirinka ka fi karo na kuɗi tana gama faɗar haka ta juya da sauri tana kokarin canza hanyar tafiya yarima yasir ya damƙo hannunta da sauri bilkis ta juyo a fusace ta ce malam sakar min hannuna Ku ka manta yanzu mu ba ma'aurata ba ne. cije lips yayi da kyar yana kokarin saita kansa ya ce ki wace irin mutunci na ce ki tafi ne bilkis ta maka masa harara tana kwace hannunta ta matsa can gefe ta ce me ya rage tsakaninmu ka ce baka shirya zaman aure da ni ba to zaman me kake bukata da ni yanzu ka bani na tafi duk inda zan tafi ba matsalar ka bace dafa goshi ya rema ya yayi kafin ya ce totally baki da fahimta ya furta haka ransa a haɗe kafin ya ci gaba da faɗin na karɓe ki ne a wajen mutanen ƙauyenku domin gudun zaluncin da za su yi miki tunda na fahimci ba su da imani komai za su iya yi a kanki shi yasa na zaɓi na taimaka miki kina da sauran kina da sauran lokaci a rayuwarki duka duka shekarar ki nawa na san ba za ki wuce sha bakwai ba kila ma ko primary baki ba bare secondary ko ba kya son karatu ne kin san ya duniyar take kin san yadda duniya take da faɗi kuwa kin san yadda al'amuran duniya ke tafiya kuwa na fahimci kamar kuna wani yanki da ba ku san akwai sauran wasu halittun a duniya ba ina so na taimaka miki ki zama mutum mai ilimi kamar kowa wannan ba zai yiwu ba sai kin kasance tare da ni tabbas ba zan iya rayuwar aure da ke ba domin maganar gaskiya ko da zan yi aure ba ki haɗe daga cikin lissafin irin matan da nake so amma zan so na taimaka miki ko da kuwa a ce da karatunki ne shiru bilkis ta yi tana nazarin duk abin da yarima yasir ya farta mata duk da dai wasu daga cikin maganganun nasa sun kona mata rai kamar yadda yace ce ba ta ɗaya daga cikin matan da zai aura amma abotan amma ambatan karatu da yake ta yi da yadda yake kwatanta mata yadda faɗin duniya take sai ya zama na tamkar ya shiga zuciyarta abin da tafi kauna kenan a rayuwarta shine ta yi karatu babban burinta shine ta iya karatu da rubutu sai ya kasance kamar wannan ita ce babbar dama a gare ta burin da take da shi akan karatu ba zai cika ba har sai ta yarda cewar ta bi shi din kamar yadda ya ce kamar ba za ta yi magana ba haka dai tana ciccijewa ta ce na yarda za ka taimaka min na cika burina na karatu good yarima ya ya furta hakan yana ɗan murmushi kaɗan waro ido bilkis ta yi da mamaki domin sai yanzu karan farko ta tsinci murmushi a tattare da shi tun bayan da ya dawo hayyacinsa a takaice ta ce a takaice ta ce ya kamata ka sake ni domin na san cewa ban da wani nauyi a kaina ta furta hakan lokacin da suka fara tafiya sai ta ga yayi banza da ita bai yi magana ba Bilkis ta sake maimaita hakan tana dan daga murya ko bai ji ta bane akwai lokaci Yarima Yasir ya furta hakan a takaice ba tare da ya juyo ba bare ya kalle ta Bilkis ta hangame baki da mamaki tana kallon bayansa bata sake yin magana ba ita ma ta rinka bin shi a baya sannan a hankali har suka fara yin nisa da sashin kauyen su gabaki daya juyowa Bilkis ta yi ta hango dajikan ƙauyensu da suka fara bari sai kawai ta ji hawaye a hankali ya gangaro mata duk yanda aka yi da gida to fa gida ne don haka duk wanda ya bar gida gida ya bar shi ko da a ce gidan gidan kara ne ba shakka sai yanzu Bilkis take jin kewar garin nasu da dukkanin halittun ciki tana jin kewar sa a ranta duk da sun bakanta mata amma dai babu yadda za ta iya cewa ta canza su kamar yadda ba a canza wato suna to bata isa ta ce ta canza asalin ta ba dole dai su din dai su ne tushen nata share hawayen nata ta yi a hankali da gefen hannunta kafin ta juyo don ci gaba da tafiya kafin ta juyo don ci gaba da tafiya sai ta gayyare ma Yasir tsaye a wajen ya harɗe hannayensa yana kallon ta dauke kai ta yi tana takawa a hankali ba ta ce komai ba ta yi gaba ta bar shi a wajen dan tsaki ya ja kaɗan kafin shi ma ya juya ya ci gaba da tafiya tamkar kurame jiya baya jin motsin tafiyarta domin yanzu ma ya zarta ta sai ya juya da sauri can hangota hango ta tsugunna a nesa da shi tana cije lips hannunta saman cikinta komawa baya yayi fuskarsa a haɗe ya so kusa da inda take yana kare mata kallo yace me ya faru da kyar Bilkis ta iya buɗe baki tana karasa zama a wajen ta ce ciki na ciwo yake na gaji kafofi na tamkar za su cire daga jikinsu dan numfashi ya rima ya ya ja shi ma dai ya gajin kawai bai so ya nuna ne amma ya dade da gajiya tun ɗazu, bai saba wannan uban tafiyar ba tafiya irin wannan ta kasa wannan shine tafiyansa na farko mai nisa irin wannan don Allah ka duba mana idan da ruwa a bayan dutsen can ina son sha ba zan iya tashi ba Bilkis ta furta hakan tana ɗan limshe ido a wahale ban zaye da ita ya ɗauke kai saboda yanda ya ji tana ba shi umarni sai ka ce wani bawanta abin da ba zai yiwu ba kenan Bilkis da ta ji shiru bai yi magana ba kuma bai bar wajen ba hakan ya sa ta miƙe da kyar a zuciya za ta tafi sai kuma ta yi baya za ta faɗi saboda hajijiya yarima yasir ya taro ta da sauri Allah ya takaita ba ta faɗi ba zaunar da ita yi kan wani karamin dutse kafin ya ce kin san baki da kwarin tafiya me yasa zaki tashi ki zauna a yadda kike mana hararsa ta yi tana ɗauke kai ta ce na ce ka taimaka min da ruwa ka yi min shiru ya kake so na yi ka wani banza da ni kana ɗauke kai ba sai na yi da karfin da nake da shi ba did you know who i am kin san waye ni da zaki rinka bani umarni kai tsaye ya furta hakan a fusace yana ci gaba da faɗin ki bi nan a sannu mu rabu lafiya kada ki sani bayyana miki asali na. Bilkis ta ja baya tana ɓata rai tace ko baka faɗa ba yanayinka ya nuna a zahirinka baka da tausayi hannu ya daga zai mare ta sai kuma ya fasa yana dunkule hannun ya ja tsaki haɗi da huci mai zafi ya ce Luke ki ji ne da kyau ko da nace zaki kasance da ni ba yana nufin zaki rinka faɗin abin da ya zo bakinki a gare ni kai tsaye bane kada ki ga kamar ban warware igiyar auren mu ba ki ɗauka na manta ne ina sane da hakan kuma to ka sake ni mana Bilkis ta tsare shi da sauri tana kokarin danne kukanta kafin ta ci gaba da faɗin ni ma ai ban hana ka sakin ba ko to saboda me har yanzu kake furta hakan saboda taimakonki ba zai tafi a hakan ba har sai kin kammala karatunki daga ranar da kika gama karatunki daga ranar zan rabu da zan rubuta miki takardar sakin sakinki kowa ya kama gabansa shi ma ya tare ta da sauri cikin yanayi na fushi yana gama faɗin haka ya juyar ya juyawarsa ya tafi bilkis bata tashi daga inda take ba bata bi bayansa ba sai ma gyara zamanta da ta tana mai jingina a jikin dutsen ta kwanciyar ta take wani irin wahalallan bacci ya awun gaba da ita shi ko yarima yasir da ya juya a ce bai kara waiwayowa inda take ba har ya wa inda Bilkis din take da bacci ya dauke ta kyakkyawan idanuwan sa farare kal ya zuba mata su akan fuskarta tana bacci ba tare da ta san yayi hakan ba Yarima Yasir ya dan ja numfashi yana kau da kai hadi da yatsa na fuska tun ɗazu ya dawo baya zuwa inda take bayan tafiya da yayi mai nisa sai kuma ya dawo yana bata rai kamar wanda aka sashi dole ya zo sake juyowa yayi yana karewa yar madaidaiciyar fuskar ta ta kallo a karo na uku yana taɓe baki sai kuma ya gyara zaman sa yana ɗan kishin gida a gefen dutsen da take kwance ya dora kansa a hankali yana matsawa can kada ma ya hada kusa kada ma ya hade kusa da ita Bilkis har yanzu bacci take hakan yasa bata san ma dawar garin ba sanyin asuba ne ya fara ratsa Bilkis ke kan dutse tana bacci bude idanuwanta ta yi a hankali tana kara rufe su take kuma ta miƙe da sauri kirjinta na bugawa lokacin da ta tana a yanda ta kwanta jiya da kuma yadda Yarima Yasir yayi tafiyar sai barta hakan yasa ta tsorata sosai tana karewa dajin kallo sai kukan tsuntsaye kake ji ba wani motsi kuma juyowa gefenta tai da nufin sauka ta wajen sai kuma ta ja baya da sauri saura kaɗan ma ta faɗi Allah ya tsaye ba komai ya firgita ta ba sama da ganin Yarima Yasir kwance a daidai inda ta tashi yana bacci hankalinsa a kwance hannunsa a saman kirjinsa mamaki ne ya kama ta mutumin da ya tafiyarsa to yaushe kuma ya dawo me yasa ya dawo fata da wannan amsar don haka ta tsirawa fuskarsa ido tana kare masa kallo a tsanaki karo na farko kenan da ta tsaida hankalinta a kansa tana yi masa kallon kurilla me kike kallo a jikina ta ji ya furta hakan a natse har yanzu kuma idansa a lamshe ja baya ta yi da sauri yanzu kam duka ta zame za ta faɗi baya domin dama saura kiris inna lillahi bilkis ta furta hakan da sauri tana juyawa gas za ta faɗi yarima yasir da ya riko ta da sauri Allah ya taimaka ba ta faɗi ba saura kiris ta faɗa sa ya zame yana sakin hannunta haɗi da maka mata harara ya ce a garin kallon gulmarki zaki karya kanki kunya da takaici ne ya kama bilkis tana turo baki haɗi da aika masa da martanin hararar ta ce aka gaya maka nima ban san lokacin da ka kalle ni ba ne ina jinka a jikina ina jin a jikina ka gama kare min kallo daga sama har kasa ta ida maganar tana sake kallon tana kara galla masa harara ta dauke kai mamaki ne kama shi sai dai bai nuna hakan ba ya mike kawai yana kada jikinsa yayi bayan dutsen inda yake kyautata zaton da ruwa a wajen tsaki Bilkis ta ja tana kama kanta haɗi da cije lips da ɗan karfi har yanzu ji take kamar kasa ta buɗe ta shige haka take ji dan kunya ya kama ta tana kallon sa ita gaskiya bata so hakan ba san to amma wai waye shi wannan tambayar ita ce nan farkon farcin da ta fara yi masa lokacin da tunanin sa ya bace ya kamata ta maimaita yanzu da tunanin sa ya dawo waye shi daga ina yake dan wani gari ne dan ba zai yiwu sai ta zuba tafiya ba tare da sun san ina suka sa gaba ba juyawa ta yi firgigid ta lokacin da ta ji ya watso mata ruwa da alama alwala yayi hararata yayi yana ɗauke kai bai yi magana ba ya tada sallah kawai a wajen yana kabbarawa hararan bayan ta yi bayansa tayi a tsanake ita ma ta miƙe tayi baya inda ta ga yayi anan ta tarar da karamin kogin da ke wajen inda ruwa ke bulbulowa ta cikin duwatsu tara tayi a wani ganye mai faɗi da ta lankwasa ta sake matsawa can gaba anan tayi fitsarinta kafin ta dawo ta ɗaura alwala a natse sannan ta taho inda ta bar shi lokacin yake sallama bilkis ta ja gefe ita ma ta tada ta sallar haɗi da kabara juyowa ta yi bayan ta sallame anan ta gan shi zaune yana aswaki da wani itaciyar bishiya da ya karyo sai ya tuna mata da lokacin da yake cikin batan tunani koyaushe ya tashi sai ta ga yana aswaki har ita ma ta fara kwaikwayon abin da yake tana goga baki abin ya burge ta da take jin bakinta wasai ga karin haske ba wani bashi idan mutum ya yi ashwa aswaki waye kai bilkis ta furta hakan a takaice yayin da ya rema yasir ya ji tambayar tamkar daga sama sai dai miskilin ko juyowa bai yi ba bare ta saran amsarsa na ce waye kai daga ina kake dan wani gari ne kai ya kamata na san waɗannan abubuwan ba wai mu yi ta tafiya ba tare da mun san inda za mu sa gaba ba kamar ba zai magana ba sai kuma yi tunanin ya kamata by now a ce ya bar wannan kauyen domin ya yi misin masarautar manaras yana so ya isa gida kan lokaci domin ya gano manya-manyan jigajigan munafukan da suka yi sanadin baransa masarautar uwa uba bai san a wani hali ummi da abba kuma har da sista ɗinsa su haima suke ba dauriya kawai yake amma zuciyarsa cike take da tarin abubuwa barkatai wanda yake buƙatar ya yi ɗinsu hakan ba zai faru ba har sai ya samu damar ficewa daga wannan kasar gumin dajin wanda bai san ta inda zai bata ba sai da taimakon Allah da na Bilkis ki hakuri idan amin kai hakuri idan baka son tambayar ne daga yau ba zan sake furta maka wannan tambayar ba Bilkis ta furta hakan tana shirin tashi zuciyarta cike da tunani ko dai baya son komawa asalinsa ne Adamawa Yarima Yasir ya furta hakan a takaice yana juyowa a hankali ya dube ta shi take kallo hakan yasa ta dan waro ido kaɗan saboda yanda ta ga gaba ɗaya sa ya canza alamar damuwa da kunci sun bayyana akan fuskarsa sai kuma ta ga kamar ya dan canza ya koma babban mutum hakan yasa ta shiga shakku amma dai ta maze tana gida kai a tsanake ta ce adamawa sunan gari ne ko ko sunan tambarin ahalinku ne ta furta hakan cike da rashin fahimta dan bata san kuma ina ne adamawa ba zuba mata ido yayyana wasu zuba mata idanuwa na wasu sakwanni kafin ya dauke kai sannan ya ce sunan gari ikon Allah wallahi ban san garin ba amma tunda ka furta sunan gari ta zo gidan sauki matambayi baya bata mai gaba akwai wani babban kogi a gaban mu inda ake shiga kwale-kwale da ke fitar da mutum daga nan sai mu fara tambayar garin ko Allah zai samu dace gida mata kai yayi a natse yana miƙewa bai yi mata magana ba kawai yayi gaba hararar bayansa ta yi a hankali tana magana kasa kasa ta ce matsala ta da kai wallahi ka cika miskilancin banza gani ta ya juyo hakan yasa ta dauke kai da sauri tana tafiya a gefensa kofayari ma ya sire shi ma ya dauke kan nasa kawai ya ci gaba da tafiya sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba cikin ikon Allah sai ga su a gaban kogi tun daga nesa suke hango mutane na safa da marwa ta wajen alamar akwai 'yan kasuwa a gun kowa na harkar gabansa suna isa wajen bilkis ta dubiya rima yasir da har yanzu bai yi magana ba tun ɗazu ta ce jira ni bari na zo kallon ta yi da mamaki kafin ya yi magana ma har ta bar wajen dan dole ya tsaya jiranta a wajen yana kallon masu saye da sayarwa ta wajajen gun bilkis ta bar wajen gurin masu sai da furuta nufa bakin zaninta ta buɗe nan ta ɗauko kuɗin cinikinta da ta kulle ta dubi mai lemun ta ce ya bata da sauran kayan itatuwa irin su ayaba da tufa da kuma abarba a leda aka zuba mata ta dawo inda ta bar shi yana tsaiki kam Bilkis ta dube shi a tsanake ta ce mu je can mu dan zauna kafin mu fara tafiya ko kafin mu fara tambaya ko ban zayi da ita domin bai kalli ma inda take ba dawowa ta dawowa ta wajensa ta yi tana tsayawa a gabansa ta ce baka ji abin da na ce ba ne harara ya aika mata yana bata rai sosai ya ce waye baki izinin zuwa wajen mutanen can gwalo ido bilkis ta yi ta ja baya a hankali ta ce na maka magana fa binta ya yi da mugun kallo ya ce kuma na baki izinin ki je ne ki manta abin da ke kanki ne wai ke ya furta hakan da ɗan karfi cikin sauri ta girgiza kai tamkar za ta yi kuka ta ce abinci fa na je siyo mana shine na laifi ta furta hakan bakinta na rawa ranta a bace ta juya fu ta yi hanyar wata rumfa ta shige ciki tana jin numfashi yanda kallo ya fara dawowa kansu shine ya kara bata haushi sai rinka yi mata fada kamar wani ubanta ransa ne ya kara baci yana kara tunowa da waye shi din idan a masarauta ne ta isa ta yi masa haka ko kallon takalmin sama ba ta da izinin yi bare shi kansa da za ta rinka yin gaban kanta ba tare da ya ba ta umarni ba to amma laifin shi ne da har yanzu bai faɗa mata asalin waye shi din ba tsaki ya ja mai ciwo zuciyarsa babu daɗi ya isa cikin rumfar da take zaune tana ganin shi amma ta ɗauke kai tana ɓare ayaba ta sa a baki haɗi da limshe ido haka kawai tana jin yunwa ba za ta kashe kanta ba bilkis ya furta da kyar kamar baya son magana duk da ta ji kiran sunan har cikin ranta amma haka ta yi banza da shi tana sawa a ranta shi ma ya ji inda daɗi hakan kuwa ya kara soya masa zuciya yana kara tuno da haɗaɗɗun 'yan matansa da suke rububin samun damar ya yi musu magana yana shan kamshi amma jubi wannan tatsitsiya da ita ruwan kauye wai ita ce yana magana tana ɗauke masa kai lallai duniya da faɗi take son very son zai gyara mata zama fuskarsa a haɗe ya ce wai ba da ke nake magana ba ya yi maganar da ɗan karfi hakan ya sa bilkis ta buɗe ido a hankali tamkar ba da idan yake ba ta fara waige-waige tana haɗe rai kafin ta juyo kansa da ya zuba mata ido tana dan waro idanuwanta kaɗan ta ce wai da ni kake magana ne ta furta hakan tana kara juyawa kamar mai neman wani abu kut yarima ya ya ji kamar ya make ta dan haushi wannan rainin wayan da ta yi masa ba karamin tokare masa wuya yayi ba yana huci tamkar wani zaki ya damko hijab dinta da ta sunkuya hakan yasa Bilkis ta dago a razane tana kallon yadda duk yanayinsa ya canza ga baki daya ta tsorata matuka sai dai ta yi kokarin danne hakan tana kwace kanta da kyar amma ta kasa hakan yasa ta ce dan Allah malam sakar min hijab dina wani banzan kallo da ya watsa mata a take ta haɗiye duk rashin kunyar tata da take yi masa tana kau da kai da sauri kina kokarin kure hakuri na ne akan ki Yarima Yasir ya furta hakan ransa a mugun bace idan akwai abin da ya fi tsana ya biyo bayan raini duka duka nawa kike da har zaki rinka min magana a tsaitsaye ni sa'anki ne ko kuma dan kin ga ina kyale ki shine zaki rinka min abin da kika ga dama ya furta hakan duka cikin bacin rai Bilkis ta kuma ta haɗe fuska ta yi shiru ta tsuke baki ko tari ba ta yi masa ba bare ta bada hakuri sai a jira zuciya kurum da take tana hararar sa kasa kasa kwafayar yarima yasir yayi yana janye hannunsa daga gare ta yana hura iskar bakinsa a hankali Bilkis ta dago da niyyar yi masa magana ta hango mutane da yawa a bayansu sun nufo su kowa ɗauke da adda a hannunsa wani ta gani zai zare wa Yarima Yasir ta baya ta buga kara mai karfi tana faɗin annur kafin ya ankara ta faɗa jikinsa a kokarinta na janye shi juya bayan na saye da sauri nan ya ga manyan maza ne majiya karfi suka tunkaro su hakan ya bashi mamaki matuka to me ya haɗin su da waɗannan mutanen Bilkis ta yi kokarin tashi Yarima Yasir ya rike ta kam a jikinsa yana duban mutanen da suka zagaye su fuskarsa a haɗe yace su waye ku daga ina kuke dariya suka kwashe masa da shi hakan ya bata wa Yarima Yasir rai